واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانصارا وحرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وآسنا اللهم ثبتنا على هذه الطريقة التجانية الإبراهيمية الحنيفية الصوفية وجعلنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على Sayyidina Muhammad al-Fatihima Ubudita wa dahatimima Subhanallah Sirilah jubilah juadah Dihila surah Dikal mustafi ma'ala Subhanallah Dikal mustafi ma'ala Subhanallah Dikal صل على محمد هذه هدية منا إليك يا رسول الله duk wanda yake da tasbi za mu karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu ɗari hudu da hamsin da niyya Allah ya yi mu wannan fitinu da ibtila'i da jarabar nan Allah ya isar mana akan abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya ga shugabanninmu jagoranci duk wani irin nau'i na bala'i da nau'i na talauci da nau'i na ciwo da nau'i na fargaba da nau'i na farin jini Allah na bakin jini Allah ka ɗauke mana saboda sirrin hasbunallahu wa ni'mal wakilu za mu ɗauka da niyan ƙasanmu Allah ya ba mu zaman lafiya wannan tsadar rayuwa da tsadan kunci da duk abin da ake fargabansa Allah ya dubi sirrin hasbunallahu Allah ya isar mana ya yaye mana don albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hasbunallahu wa ni'mal wakilu da niyya Allah ya kawo mana dauki ya dauke dukkan wahala Thank you.

حسبي الله لا اله الا الله سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك Thank you.

ya nemi sassa na ko'ina mu haɗu a nan gabas da yamma kudu da arewa saboda mu zo mu taya shi addu'a akan Allah ya yawaita alheri da zaman lafiya kuma idan muka duba kamar dukkan mu nan kowa yana zama da malamai a duk musulmi ba dafa'i da Allah ya bamu da ya wuce hasbunallahu mu ne kawai muke ƙare-ƙare har ma Maulan Bashir Ibrahim yana cewa